ta adalci hanya ta adalci koyarwar malam paul bramson trans world radio ya tsara wannan shirin haruna fanle na fasarta a harshen hausa na kuma gabatar za ku iya kiran waɗannan layin tarho sibili sibili biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafin mu na gizo twr ɗaya biyar shida shida twr at gmail.com akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu ɗaya hudu kotonou shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci hanya ta adalci Don jin shirye-shiryenmu a bisar wayar salularku, ku shiga shafin gizonmu t WR uku shida sibili dot org sai ku zaɓi harshen da kuke so. Assalamu alaikum, abokai masu sauraronmu, mun gashe ku da sunan Allah Ubangijin Salama, wanda yake so kowa da kowa ya fahimci, kuma ya bi hanyar gaskiya da kuma ba da gaskiya da zaman lafiya tare da shi. muna farin cikin sake dawa a yau don gabatar da shirinku hanya ta adalci, darasinmu na sittin da hudu, ga ɗan rago na Allah, ya haya Sura ɗaya zuwa Sura ta uku, da gaske, Yesu almasihu shi na musamman ne, ta wurin hanyar da aka haife shi, shi kuma musamman ne, ta wurin yanayinsa, wannan shi ne abin da muka gani a cikin nasi mai tsarki a cikin shirinmu na baya game da haifuwarsa, mun gano cewa babu wani da aka haifa kamar Yesu, domin aka haife shi ne ta wurin wata budurwa, ta wurin Ruhu mai tsarki da Allah, mun kuma ga cewa Yesu shi ne na musamman ta wurin yanayinsa, ko kaɗan ba wanda aka haife shi tare da yanayi na sarki kamar shi, yana da ciki irin namu, amma ba shi da yanayi na mugunta kamar mu, ba shi shafe da zunubi ba kamar mu, Yesu ba shi shafe da zunubi ba, domin shi mai ceto wanda Allah ya aiko don ya sha azabar zunubanmu. Yau za mu ci gaba da karanta linjila don mu ga abin da annabi Yahaya ya ce game da Yesu. Yahaya Anabi ne da Allah ya aiko da shirya hanya a gaban almasihu, za mu karanta a cikin linjila Yahaya, Sura ɗaya, Nasi ya ce, Wannan kwa ita ce shaidar Yahaya, wato sa'an da Yahudawa suka aike Firistoci da Lawuyawa daga Urshalima su tambaye shi, ko shi wane ne, sai ya faɗi gaskiya, bai yi musu ba, gaskiya ya faɗa ya ce, Ba ni ne almasihu ba, Yahaya Sura ɗaya a sha tara zuwa ashirin, sai suka ce masa, To wane ne kai, domin mu sami amsar da za mu mayar wa waɗanda suka aiko mu, me kake ce da kanka, ya ce, Ni murya ne ta mai kira a jeji, mai cewa, Ku mike wa Ubangiji ta farki, yadda annabi Ishaya ya fada, Yahaya Sura ɗaya a ashirin da biyu zuwa ashirin da uku, sai Yahaya ya amsa masu ya ce, Ni kam, da ruwa nake baftisma, amma da wani nan saye a cikinku, wanda ba ku sani ba, shi ne mai zuwa bayana. wanda ko maɓalin takalmansa ma ban isa in ɓale ba, an yi wannan a bataniya ne, a hayin kogin Urdun, inda Yahaya ke yin baftisma, kashe gari Yahaya ya kayo Yesu na nufoshi, kun ga ɗan rago na Allah mai ɗauke zunubin duniya, wannan shine wanda na ce, wani mutum na zuwa bayana wanda ya zama shugabana, domin dama yana nan tun bani, Yahaya Sura ɗaya a ashirin da shida zuwa talatin, ya kamata mu tsaya a nan don mu yi tunani kaɗan a kan annabi Yahaya, shin, ko kun ji yadda ya mai da almasihu, bari mu saurare sau ɗaya, nasi ya ce, Kashegari gari Yahaya ya kayo Yesu na nufowa sai ya ce, Kun ga ga ɗan rago na Allah mai ɗauke zunubin duniya, mun riga mun ga cewa anabawan Allah sun kira almasihu da sunaye da yawa daban-daban, kamar mai fansa, mai ceto, sarki, Ubangiji, kalma da kuma ɗan madaukaki, kuma a yau mun ji ana kiransa ɗan rago na Allah, wannan sunaye wanda ke da matukar muhimmanci da ya cancanci bayani. Me ya sa Yahaya ya kira Yesu ɗan rago na Allah? Yesu ɗan rago ne? A'a, Yesu ba da gaske rago ba ne, shekara ɗari bakwai kafin haifuwar Yesu, da annabi Ishaya ya rubuta cewa, almasihu zai zama kamar ɗan rago wanda ake shirin yankawa, Ishaya Sura hamsin da uku aya bakwai. Kamar haka ne Yahaya ya sanar da almajiransa cewa Yesu ne ke gabansu kafin almasihu, haɗaya cikake ga wanda dukan anaba suka yi anabci, shi ne mai sarki, haɗayan da ya zo cikin duniya, ya mutu, a maimakon ’yan Adam, don haka Allah zai iya gafarta zunubanmu har abada. Nasi ya ce, Kashegari kuma Yahaya na saye da almajiransa biyu yana duban Yesu na tafiya, sai ya ce, Kun ga ga ɗan rago na Allah, almajiran nan biyu suka ji ya faɗa haka, sai suka bi Yesu, Yesu ya waiwaya ya ga suna biye da shi. sai ya ce masu, Me kuke nema? Suka ce masa, Ya rabbi, wato malam kenan, ina kake da zama? Sai ya ce masu, Ku zo ku gani, sai suka je suka ga inda yake da zama, suka kwayi ni tare da shi, wajen karfe hudu na yamma ne kwa ɗaya daga cikin biyun wanda suka ji maganar Yahaya suka kuma bi Yesu, Andraus ne, ɗan uwan Bitrus, sai ya fara samo ɗan uwansa Bitrus, ya ce masa, Mun sami almasihu, sai ya kai shi wurin Yesu, Yesu ya dube shi, ya ce, Wato, kai ne Simanu, ɗan Yahaya, za a kira ka Kefas, wato Bitrus, kashegari Yesu ya yi niyyar zuwa ƙasar Galili, sai ya sami Filibus ya ce masa, Bini, Filibus kwa mutumin Batsaida ne, garin su Andrawus da Bitrus. Filibus ya sami Nathanael ya ce masa, Mun same shi mai magana a cikin Ataurat ta Musa da littattafin Anaba, Yesu Banazare, ɗan Yusufu, Yahaya Sura ɗaya, aya talatin da bakwai zuwa arba'in da bakwai. Sa'a nan Nasi ya ce, Da ya ci gaba, sai ya ga waɗansu mutum biyu, su kuma ’yan uwa ne, Yakubu ɗan Zabadi da ɗan uwansa Yahaya suna cikin jirgi tare da ubansu Zabadi, suna gyaran tarunansu, sai ya kira su, nan take suka bar jirgin duk da ubansu suka bi shi. sai ya zazzaga duk ƙasar Galili, yana koyarwa a majami'unsu, yana shelar bisharar mulkin Allah, yana kuma warka da kowane cuta da rashin lafiya na mutane, ta haka ya shahara a cikin duk ƙasar Suriya, aka kuma kakkawo masa dukan marasa lafiya, masu fama da cuta iri-iri, da masu shan azaba. da kuma masu aljanu, da masu farfaɗiya, da shanyayu, ya kwa warkar da su, taro masu yawan gaske suka bishi daga ƙasar Galili, da Dikafolis, da Urshalima, da ƙasar Yahudiya, har ma daga hayin kogin Urdun, Matiyu Sura hudu, a ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyar, kamar yadda muka gani, a lokacin da Yahaya ya sanar da cewa Yesu shine almasihu, almajiransa suka fara bin shi ɗaya bayan ɗaya domin su bi Ubangiji Yesu. Shin, wannan ya ba Yahaya jin daɗi, ya yi farin ciki da cewa almajiransa sun bar shi su bi Ubangiji Yesu, me kuke tunani, saurari abin da aka rubuta a cikin bisharar Yahaya Sura ta uku, Nasi ya ce, Suka kuma zo wurin Yahaya, suka ce masa, Ya shugaba, wadda da kuke tare a hayin kogin Urdun, wanda kai kan kama ka da shi, to, gashi yana yin baptisma har kowa na zuwa wurinsa, sai Yahaya ya amsa ya ce, Ba mai iya samun kome, sai ko an bashi daga sama. kukan kuma shaiduna ne a kan na ce ba ni ne almasihu ba, amma an aiko ni ne in riga shi gaba, mai amarya shi ne ango, abokin ango kwa da ke tsaye yake kuma sauraron magana tasa, yakan yi farin ciki kwarai da jin muryan angon, saboda haka farin cikin nan nawa ya cika. shi kam lalle ne ya rika karuwa, ni kwa rika raguwa, Yahaya Sura uku a ashirin da shida zuwa talatin, wanda ya gaskanta da ɗan yana da rai madawami, wanda ya ki bin ɗan kuwa ba zai sami rai ba, sai dai fushin Allah ya tabata a gare shi, Yahaya Sura uku aya talatin da shida. kuma a ƙarshe ya fille kan Yahaya don ya sa matarsa jin daɗi. Markus Sura shida a sha bakwai zuwa ashirin da bakwai. Menene ya sanya Yahaya ya fi sauran annabawa girma? Amsar ita ce, Duk sauran annabawa sun yi shelar, almasihu zai zo, zai zo, zai zo, amma Yahaya ya yi wa'azi almasihu ya zo yana nan, mun gode da sauraronmu, idan Allah ya so a cikin shirinmu na nan gaba, za mu ci gaba da karanta linjila mai tsarki, kuma mu gano dalilin da ya sa aka kira Yesu babban likita. Kun ga ɗan rago na Allah mai ɗauke zunubin duniya, Yahaya Sura ɗaya, aya ashirin da tara, sai an ku. ni ne abokinku Haruna fanle Hanya ta adalci, hanya ta adalci, koyarwar Malam Paul Branson, Trans World Radio ya tsara wannan shirin. Haruna fanle na fasarta a harshen Hausa na kuma gabatar. Za ku iya kiran waɗannan layin tarho, sibili, sibili, biyu, biyu, tara, tara, hudu, sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafin muna gizo twr daya biyar shida shida twr at gmail.com akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu ɗaya hudu kotonu Shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci, hanya ta adalci.